ƙasarka a addini haka al'amari yake tafiya yanda kake sakaci da ibada to haka wato hankalinka ma yake zamowa sako inda ake gane hankalin ɗan adam ya zamanto yana ainihin lura da addininsa to a lokacin za a gane cikar hankali lokacin da mutum ya zamanto hankalinsa akwai tawaya akwai gafala aga yana kula da duniya amma bai damu da lahira ba to wannan ya saba wa hankali mislu zarra fi samawati kamar yadda zarra take a cikin sammai ba za ka ganta ba to haka hankali a jikin dan adam ba za ka gan shi ba wa yutlabu fi kulli insanin min al-amali ala qadri ma a'tahu min al-aqli za a nemi kowane ɗan adam ya yi aiki gwargwadon irin abin da Allah ya ba shi na hankali yanayin girman hankalinka yanayin girman abin da za a nema ka na aiki girman adadin hankalinka adadin nauyin aiki da aka ɗora maka walaisa al'aƙalu biktifadin hankali ba wai da ƙwazo ake samun hankali ba ba da nakinka ne za ka samu hankali ba inna ma huwa fadlun min Allah hankali kyauta ce daga Allah falala ce daga Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine abun da shi al-barbahari ya bada gudunmawa ga ibn al-fawzan al huwa quwwatun shi hankali shine karfi a jikin dan adam wanda Allah ya bashi karfin hankali to Allah ya bashi ƙarfi na yanayin rayuwa wanda Allah bai bashi hankali ba to bai da ƙarfi a rayuwarsa quwwatun yaj'aluha Allahu fil insani wata kuwa ce da Allah yake sanya ta a jikin ɗan adam yuduriku bihal ashiya'a wanda da hankali ne yake gane abubuwa in ba hankali ba za ka gane abu da dama ba za ka yi binciken da za ka gane su ba amma idan Allah ya kore maka hankali da hankalinka ne za ka binciki al'amurra ya arihu bi habbar minan nafi da hankali ne za ka ainihin bambanta abin da zai cutar da kai da wanda zai amfane ka amma mara hankali ba zai gane ba marar hankali ba zai bambanta wannan abu yana da cutarwa wannan kuma yana da ainihin wato alkhairi an gane wannan yanzu mutumin da bai gane aikin da zai kai shi jahannama ba sai yana ta yi bai gane aikin da zai kai shi aljanna ba don baya yi yana da hankali ga aikin da in kai aljanna za ka samu sai ka ƙi sai ka rinka sabon Allah wanda kuma an ce mai yin sa jahannama zai je kuma in an tambaye ka kai mahaukaci ne ko mai hankali sai ka ce mai hankali ne to ai ba kai aiki da hankalin ba tunda kana aikata abin da za ka je ka shiga matsala baka bambanta abbar minan nafi'u ba baka bambanta tsakanin abin da zai amfane ka da wanda zai cutar da kai ba mai hankali shi ne wanda zai gane wannan abun akwai matsala in na aikata shi akwai abin da zai biyo baya zan cutu don haka ba zan yi ba wannan idan na aikata akwai sakamako mai kyau da zai biyo baya shi zan aikata to wannan ita ce alamar mai hankali alama ta hankali kenan amma sai ga mutum ya zauna bai damu da lahira ba duniya kawai yake wa gyara ya lamuna zahiran ilal hayati duniya ya san zahirin al'amarin rayuwar duniya duk inda za a bi a bulle a samu a duniya ya san hanyoyi amma bai damu da yadda zai yi ya bulla ya samu aljanna ba ya gyara lahirarsa ya gyara gamuwarsa da ubangiji ya yi amfani da hankalin da Allah ya bashi ya nisanci haramun ya nesanci abun da duk Allah bai so ya jiɗinci abun da Allah yake ya aikata don ya samu ya tsira daga miyagun tambayoyi ba zai yi ba sai ya jefa kansa a cikin matsala wannan ba za ka kira shi ne hankali ba masu hankali suna neman sana'ar da za su yi don su ci halal wanda Allah bai ba shi hankali ba sai ya dau makami ya ce zai tare mutane shi ya buge ya ɗauka. shi yana ga kamar ya fi ku hankali a hakan wata rana idan ta ɓaci a duniya ma sai ka yana zazzare ido ana ɗaukar hotonsa ana cewa shi ne gashi kai kai ka za yi. Eh, da ina da ina kuka taɓa zuwa yana ta faɗi kaga da ya yi aiki da hankalinsa da bai zama haka ba to masu hankali su suke neman abu kafin su aikata shi su tuna menene zai aifar menene sakamakon da zai aifar to kana da hankali yawan tunaninka abu yawan hankalinka wanda zai yi ta yin abu ba tunani to wannan bai da hankali ko ibada aka ce ka zo ka yi ga ibada to mai hankali ya bincika shin ibada ce kuwa in ibada ce akwai ta qur'ani ina Allah ya ce in ibada ce to manzon Allah ne zai karantar da ita ina hadisi alamar akwai hankali ke to wannan shi yasa aka ba mu hankali don mu rika tantance abin da zai cutar da mu mu tantance abin da ba zai cutar da mu ba duniya da lahira mutumin da yake da hankali yaki kiwon akuya yaki kiwon tinkiya sai nemo macizai da kuraye yana kiwo mai hankali ne? eh yanzu ne hankali ne zai kawo kura a daji wanda aka ce a daji take ba ka son ganin mutum mutum bai son ganinka sai ya kamo ta ya kawo gidan shi ya daure yace ita zai ta yi wasa mai hankali ne maciji da za a ganshi a zabura shi ma ya ganka zai zabura ka kawo shi ka sa a kwati ka riƙa zura hannu kana huddo shi wai kai za ka bashi abinci ya zo mai hankali ne zai aiki da hankalin shi ba wani hmm? to duk mutumin da yake da tafakkuri dai ba zai wannan ba ko ku taba ganin wanda ya yi ilimi ya ƙware, abu ko yana wasan kura ko yana wasa da maciji to malamin addini fa wanda ya san addini yana yi to me dan boko ma in ya kware zai wasa da maciji ko da kura alamar ba hankali alamar duk wanda kaga yana wasan kura ko maciji to jahili ne jahilin duniya da lahira shi kam don mai ilimin duniya ma ba zai tsaya yana wasa da kura ba ko maciji Abun da bai dace da dan adam ba ne. yake yi ya kamata mai hankali ya yi aikin na masu hankali yanzu mai hankali wanda ya aiki da hankalinsa zai tube ya sa baza ya shigo kasuwa ya shashafa a jikinsa shuni yana zage-zage mai hankali eh an yi aiki da hankali ka tube cikin kasuwa kana kana ihu ina maye ina sai ni don Allah in aka ce a kasuwan nan a zaɓo masu hankali shi za ka fara ɗaukowa eh? ba ya cikin masu hankali yana da kyau mutum ya yi aiki da hankalin shi an baka hankali ne don ka kare mutuncinka don ka zama cikakken ɗan adam shi yasa aka baka hankali kar ka zama kamar dabba shi hankali Allah ya ba ɗan adam shi ne don me ya'rifu fiha dar minan nasi don ya gane abu mai amfani da mai cutarwa wal khaira min ash ya gane alheri ya gane sharri la adan yadari ma kayfiyatul aqli amma babu wanda ya san yanayin hankali duk likitancin mutane ba su taba cewa hankali baki ne ko hankali jani ko hankali kore ko hankali rawaya ko hankali algashi ne ko hankali ga yanda yake dunkule ke, ko faffaɗa ne ko tsawo gare shi ko yana kyalli ko kuma yana tocin ko akwai likitan da ya fata gaya muku ya san hankali sirri ne na Allah kamar yanda rai ba wanda ya san rai ya yake ina yake ya yake to haka hankali a jikin dan adam sirri ne na Allah babu wanda ya san shi takabbatan nasu fihi mutane suna tafagamniyar bincike bincikensu sun yi bincike sun yi bincike wai sai sun gano ya hankali yake a ina yake ya yasilu ila natijati amma sun yi sun yi basu samu sakamako ba duk bincikensu sun kafa samun sakamakon ina hankali yaya yake li'annahu asrarin domin sir asrarillahi ko domin wani sirri ne na Allah allati la ya'lamuha illa huwa azza wa jalla wani sirri ne na Allah wanda babu wanda ya san shi sai shi mai girma da daukaka Allah kadai ya san yanayin hankali Allah kadai ya san yanayin ruhi rai a jikin dan adam ruhi hakanan hankali a jikin dan adam Allah ne kawai ya sani dan adam bincikensa ya kafa wal aqalu sunniya aqlan hankali an kira shi da hankali me yasa limaza summiya al-aqla aqlan li'annahu ya'ilu al-insana dan yana daure dan adam in ka zabura za ka yi nan sai hankalin ka ya kai ce nan halaka ne in za ka yi nan sai hankalin ka ya ka sai ce nan in ka bi nan ka bata hankalinka in kai nan ka yunkura sai hankali ya rike ka kaji kana daure da hankalinka sai a ce nan saba wa Allah ne iqan me yasa ake kiran igiyar da ake daure doki ake daure raƙumi ake daure jaki iqan dan yana hana jakin bata in ya tafi zai ya dawo igiya ta dawo da shi ko ba gane ba shi yasa hankali ma ya zama aqalu min al-iqan ولذلك سمي الأقل عقلا don haka aka kira hankali da aqalu li'annahu yaqilu al-insan yana ainihin daure dan adam amma ya durruhu ya hana shi fadawa cikin abin da zai cutar da shi misla ma yaqilu al-hablu kamar yanda igiyar daure dabba take daure dabba shine hablu ad-dabba yake daure dabba anil infilati daga bacewa duk wanda ya saki dabba sa ba ba da wanda ya sa mata iqan tawaye za ta fara fata wace ba ta da iqal to da mutumin da yake da hankali da mara hankali in suka fita daga gida waye zai dawo da wuri mara hankali ban ba ba ya tafi kenan to haka nan dabbar da ba dauri ita ma tun da ba da wuri take ba in ta ja za ta tafi daurara kuma in ta ja sai ta ji a rike sai ka dawo ka samu abunka don tana da iqal to haka nan ma mutumin da ba ya da iqal aqal to duk inda ya kawai tafiya zai shi bai da gari bai da gida bai da nasa bai san amfani ba bai san cuta ba yana iya samun bola ya rika cewa na yi sa ya yi ta tarawa ya yi ta tarawa ya yi ta kumsawa ya yi ta kumsawa sai tsammanin abun kirki ne ko masu hankali ne suka zo suka zubda shi kuma sai tattara tattara sai dila guda shi ma wai yayi arziki kuma in ka zo sai ce naka ne in ka taba mar zai buge ka mai hankali ne to marar hankali to haka dabbar da take da daurarra wanda ake daure ta ta bambanta da dabbar da ake sakinta kawai ba ta da ne ita yanzu idan katar da jakin daji wanda bai da iqal da jakin gida wanda ya saba da iqal wanne ne za ka iya ɗauka ya amfane ka ka ɗora buhu ya maka amfani Da ka iya kama dan bahar kai ka dora masa kaya ba zai kamu ba don bai da iqal to haka dan adam din da bai da aqalu haka nan yake takali kawai sannan hankali yana da sunaye daban-daban wa yusamma hijran kuma ana ce da hankali hijir hijir abinda zai tsare ka ya kare ka in kai nan sai kaga an tsare nan ma an tsare nan ma an tsare to hankali yana tsare dan adam daga fadawa halaka shi yasa yake hal fi zalika qasamun li zi hijrin li zi hijrin ma'abocin hankali shine zi hijr ma'abocin hankali al hijru abunda ake ce masa hijiru huwa al aqalu shine hankali سمي بذلك لأنه يهجر Insanu, amma يضره saboda yana kare dan adam daga abin da zai cuce shi mutumin da zai zo ya dauki kwaya ya haukace yana tafiya yana birgima yanzu ya yi aiki da hankalinsa kafin ya bugu fa ya ga bugaggu yanda suke yi inda yana da hankali zai ce ba zan sha in zama kamar wannan ba amma da yake hankalin ba da amfani a gunsa sai je ya afa in ya ji kaɗan ya rikice gobe zai ya kari in ya ji kaɗan ya rikice sai ya ƙara wai shi sai ya kasa gane sama da ƙasa wai sai ya ji kaman a sama yake ya ɗara kowa tudu to lokacin nan kuma yanzu ya yi do lokacin a kwance yake ba amma yana ga wai a lokacin ya fi kowa tsawo yanzu wannan ina hankali ba hankali duk mai hankali ba zai sha abun da zai kauda masa hankalin da Allah ya masa ba ka sha giya ka bugu ka sha kwaya ka bugu kuma kana da hankali ba hankali mai hankali ba zai jawo wa kansa cuta yana ji yana gani ba mai hankali shine mai kare kansa daga abun da zai cuce shi mai hankali yanzu zai je ya dau kansa ya kai gun boka duk wanda ka ganshi gaban boka bai da hankali eh? mai hankali ba zai je gun boka ba to bai da hijir zi hijirin ba zai je gun boka ba zu lubdin ba zai je gun boka ba zu akalin ba zai je gun boka ba al'aqal wal hijr wal lubb hawa duk hankali ne to wanda suke yake da irin wa'annan duka zaka same shi kuma yana da hankali yana haska abu da umarnin Allah yana haska abu da hanin Allah yana haska abu da hanyar manzo Allah ya yi ina ya bi ina ya ce abi to aiki da hankali kenan amma duk mutumin da za a ga hankalin kawai an ba shi amma baya aiki da shi yana aiki da wauta to shine zai yi aiki ba da umarnin Allah ba ba da umarnin manzo Allah ba ba yanda addini yake ba a shi al'ada yake bi wanda al'ada take take jagorantar sa an same shi da hankali mutumin da mujiya za ta zo a kan gidansu su rude mujiya fa wanda in akwai kyanwa a gidansa kyanwar gidansa ma ta fi ƙarfin mujiya amma wai tsoron ta yake wai za ta hallaka mar gida sai a ɗauko wula wuta ana ta jifa can dai can dai can dai to mujiya ita me yayi mujiya kuma hmm? me wai masu hankali ne a gida ba abin da ake bi sai al'ada eh a ce in ka yi kaza kaza zai same ka in ka tsallaka kaza kaza zai same ka kun karkasha kaza da kaza kaza zai same ka shari'a duka sun tara shari'a ya bi littafi guda amma duka al'ada ce ba kala Allah ba kala Rasulullahi kaga wannan ba aiki da hankali bane aiki da rashin hankali ne duk wanda za ka ga dokar da zai baka ba daga Allah ba ba daga manzon Allah ba bai aiki da hankalin shi ba wallahi don bai samu bambanta tsakanin cuta da rashin cuta ba bai samu bambanta abu mai kyau da mara kyau ba bai san alkhairi ba bai san sharri ba wa summiyan hankali shi ake ce masa annuha inna fi zalika la ayatin li ulil nuha ulil nuha ma'ana ashabul uquli ma abota hankula wannan duka hankali ne aka sa masa waɗannan sunaye annuha allubbu alhijiru al'aqalu duka hankali ne wai samman lub ana ce da shi lubbu inna fi zalika la ayatin li albab albabu jam'u lubbin albab da yawa lub guda daya madarar hankali mai zurfi wanda Allah bai ba lubbu ba ba zai fahimci ne Allah yake nufi ba sai kaga ya fi fahimtar al'ada yani ashabul uquli abinda ake nufi masu hankali makhluqun haka ne ko ko na yi tsallake fa hadha al min ayati llahi azza wa jalla to ashe hankali aya ce daga ayoyin Allah hankali wata aya ce daga cikin ayoyin Allah wa qaulul muallifi akwai maballafin shi imam albarbahari ya ce huwal maulud ko annahu ya يقصد annahu مخلوق zahiri abinda Malam mala yake nufi hankali wata halitta ce da Allah yake halitta a jikin ɗan adam almaulud wanda aka haifa kowane ɗan adam wanda aka haife shi Allah ne ke sa masa hankali sai ya yassare masa hankalin sai ya ce masa to gashi nan ko ka yi aiki da shi ka samu rahama ko ka bar shi ka yi aiki da shirme ka samu azaba ka ah, kadiman shi hankali ba wai tun da fil azal dama yana nan ba kamar yadda zafin Allah yake zafin Allah shine al-qadim aw annahu yuladu mal insan ko kuma abinda malam yake nufi da yake maulud yana nufin hankalin yuladu akan aise shi ne ma'al insan tare da mutum kamar yadda mutum zai taso a lokacin bai zama eh. cikakken mutum ba don haka haka ma hankalin yana nan shi ma jariri ba zai da hankali hankalin tukun a lokacin yadda kake girma haka hankalinka zai rika girma kana girma hankalin yana girma har ka mallaki hankalinka sai ka jana ta ayyar wannan yanzu ya mallaki hankalinsa to mutumin da bai mallaki hankalinsa ba tukun a ba shi kaza kaga kenan hankalin yana nan kai kana nan ba ku san daɗin juna ba ko ba ka bane ne? <laughs> Allah ya saurare ina yake yake fa kama zakarna to wannan hankali kamar yadda muka ambata la ya alamu haqiqatuhu illa Allah haqiqanin sa kan ba wanda ya sani sai dai Allah wani zalika daraba fihi ulama ul don haka ulama ul kalam ibtaraba suka yinka ainihin wato ta kokari suna ta bincike wannan ya ja ya duba nan wannan ya binciko nan wai sai sun gano haƙiƙanin yanda hankali yake wal falasifa da wayanda suke da ilimin falsafanci duk sun yi ta bincike sai sun gano hakikanin hankali ya yasilu ila natijati amma sun kafa kamun sakamakon bincikensu binciken duk ya taji a banza wane su ba za su iya ba walam yasilu ila natijatin fil aqli ba su samu sakamako a cikin abin da ya shafi hankali ba li anna hadha laysa min ikhtisasihim domin ba abu ne da aka keɓe aka ce su za su iya gano shi ba abu ne da Allah ya keɓe wa kansa sani a kansa ba wanda ya san hakikanin hankalin dan adam sai Allah yanzu mutum za a gan shi mahaukaci ne Garkeke lafiyayye lafi ka lafiya kuma bai da hankali kuma kansa yana nan bai taba karo ba bai taba wani abu ya bugi kansa ya rikice ba ba abin da ya same shi ya fi ka lafiya amma bai da hankali wani kuma gashi ba ya da kuzari jikinsa duk ba lafiya amma yana da hankali wannan ba zai bada mamaki ba to wa ya san ina hankali yake me hankali sai Allah Allah in ya zare maka hankalin sai ka zama mara hankali kuma ba za a samo wani hankali a dasa ma ba amma idan kodar ka ta mutu na ana iya daukar kodar wani a hmm. amma kun taba gani an dauko hankalin wani an sa wani ko an ɗebo ran wani an sa wani to wannan abu sirri ne na Allah ar-ruhu wal aqlu sirrun min asrarin lahi rai da hankali wasu asirrai ne daga cikin sirrin Allah duk gatan bawa ba za a ce hankalinsa ya huce bari a samu hankali a dora masa bai ruwa. ransa ya fita bari a samu ran wani a sa mara amma ana samun canjin abubuwa da yawa a jikin ɗan adam ana iya canja masa abubuwa da yawa in sun mutu sai a yi tiyata sai a dasa masa na wani amma ba a dasa hankali ba a dasa rai wannan kamfiri ne na Allah subhanahu wa yadda. masu ilimin falsafanci da masu ilmul kalani duk sun yi sun gama ba su samo natija ba wal aqalu ya tafawut don haka hankali ba wai bai daya yake ba Allah ba wai yayi ka da nawa da nashi da nata da nasu kai ɗaya suke ba mm. wani ya fi wani hankali na wani ya fi wani zulfi na wani ya fi wani gajarta kowa gwargwadon yadda yake haka Allah ya bashi hankalinsa faminan nasi man aqaluhu kamilun kal anbiya akwai wanda zaka same su da cikakken hankali kamar annabawa ba annabin da ba cikakken hankali gare shi duk annabi sai Allah ya ba hankali cikakke sai ba shi duk wanda aka ce annabin Allah ne to zaka same shi ta wajen hankali yana da kamala sai an ga ya fi kowa cikakken hankali a garin ko a ƙasa ko a yankin sai a ba shi annabta annabawa su an ba su kamala a wajen hankali alaihi salatu wassalam wa minan nasi man laysa lahu aqlun aslan daga cikin mutane akwai wanda ma asali dama can ba a halitto shi da hankali ba za a haife shi wajibi sai ya tashi galantoyi in ya daga sai ka gan shi kawai botari haka nan shi haka yake tun asali bai samu hankali ba shi ga kawai yana ta yawo aslan dama shi Allah bai sa masa hankali ba kuma ba gatan da za a yi ko da ɗan shugaban kasa ne haka za a gan shi haka ba a a je a samo a je wata kasa can a samar hankali ba ba zai yiwu ba don ne me sawar bai sa ba kalmajunun wal ma'tun ma'tuh shine wanda muka ce wanda za ka ganshi kawai shi gashi nan a zaune bai zama mahaukaci ya tuɗe kaya ya bar ku ba amma kuma dunkurma ne haka ne ma'tuhun kalmajununi wal ma'tuh wayannan dama haka Allah ya yi su ba karo da mota bane ba tsari aka musu ba ba firgita su aka yi ba da haka Allah ya sa ya sa aka haife su wa jariri lokacin da yake jariri kamar yadda baya da kafafun tafiya amma akwai kafafun baya da hannayen kama abu ko miƙa abu amma akwai su bai da bakin tauna abu amma akwai shi baya da harshen magana amma akwai harshen to haka na hankalinsa baya aiki amma akwai shi yana jariri to haka hankalin ma yana jariri don haka jariri ba ya da hankali haka Allah yake akhrajakum min buduni ummahatikum la ta'lamuna shay'an haka Allah ya fito da ku daga cikin iyayenku a lokacin ba ku san komai ba lokacin da kuka fito ba abinda kuka sani daga baya ne Allah yake raya ku yana raya hankalinku yana raya ku yana raya hankalinku yana girmamar da ku yana girmama hankalinku kuna girma hankalinku na girma wannan gatan fa ba babanka bane ya maka shi ba mamarka bace ba danginka bane ba don kana dan mai kuɗi ba ko dan sarauta ko dan malam ka samu hankalin nan ba kyautar Allah ce to amma idan ka girma kuma yake ga wane ne yake kamata ka saba masa wanda ya maka wannan hankalin sai ka zaɓi abin da bai so kai kai sai a ce maka ga abin da yake so a yi ka ce ba za ka yi ba wanda ya baka hankalin wai shi ka fi so ka saɓawa sannan a ce ka yi aiki da hankali ba yi aiki da hankali ba wallahi wa minan nasi daga cikin mutane man huwa baina baina akwai wanda yake tsatsaki shi ba a kiransa mahaukaci kuma ba a girga shi cikin masu hankali shi ake ce maka wawa sai eh, wawu guda biyu wawu jididi nan da huri goɗɗo wawu ji ko dididi to eh eh wai wawu guda biyu ne fa kai rabu da shi to to yana wawa kenan yana nan mai ba mahaukaci ba ba mai hankali ba baina baina baina kamilil aqli wa baina adamil aqli shi ba mai cikakken hankali ba ba marashinsa ba in ka gan shi dai ba ka ce masa mahaukaci amma kuma ba mai cikakken hankali ba yani indahu aqlun lakinnahu laysa tamman yana da ɗan hankali amma ba cikakke ba wa ya tafawatu bin nafsi hankali ya fi juna wajen tawaya wani hankalinsa ya fi na wani tawaya hankalin wani ya fi na wani haske na wani ya fi na wani duhu wa minhum inda indahu naqsun fi aqalihi kathirun akwai wanda a hankalinsa akwai tawaya mai yawa daga ganin abun da yake kasan an samu tawaya a cikin hankali wa minhum man indahu nafsun akwai wanda kuma yana da tawaya amma ba sosai ba wa ba, haka dai wa haka haku ma yaj'aluhu Allah subhanahu wa ta'ala gwargwadon yanda Allah ne girma da ɗaukaka ya sanya wa ɗan adam wa yuqlaqu al-aqlu ala al-fahmi idan aka ce hankali akan ce kan masa sunan fahimta duk mutumin da Allah bai bashi fahimta ba to koda da hankalin hankalin bai da amfani alfahamu shine yake jagorantar aklu sai a gane lalle dan adam ne hankali ne in yana da fahimta farkon abin da za a gane hankalinka yayi aiki ka fahimci addinin Allah ka fahimci haramu ka fahimci halal ka fahimci gaskiya ka fahimci ƙarya kana fahimtar alkhairi kana fahimtar sharri kana fahimtar damuwa kana fahimtar matsaloli to kana da fahimta kenan wanda take jagorantar hankalinka remote din da yake dannuwa yana juya hankalinka kenan amma in baka da fahimta hankalinka yanzu kawai shi dare da yake aiki kawai yana iya toshin saboda ba fahimta tare da mai hankalin ne yake yutlaqu al-aqlu ala al aidan akan kira shi da fahimta yuqalu aqala al-ayati al-qur'an kamar idan mutum ya fahimci ayoyin al maimakon a fahima ayatul qur'an sai a ce aqalaha ai fahimaha a la'ayatin liƙaunin yaƙiluna kaga ayatin sai ce liƙaunin nuna. ba wanda suke gane ayoyin Allah sai masu hankali ya za a yi mai hankali ya gane ayar Allah in yana da fahimta in ba fahimta ko kana da hankali to hankalin bai da amfani ba za ka fahimci ayoyin ubangiji ba fahimta ita za ta ja hankalinka har ka gane ayoyin Allah amma idan babu wannan ne dai kai ta fahimtar rayuwar duniya kawai ka iya ba da labari ka iya kwatance ka iya binciken komi duk wani kulob na kwallo ka san shi kuma ka san professional duk ka san su kwararru a kwallon kafa ka san su na duniya kulob din da yafi kowanne a duniya ka sani masu tsadar ciki ka san su wasannin duka ka san lokacin da suke za su buga duk ka fahimci wannan amma aka dube ka aka ce maka eh, do Allah a cikin sabon manzo Allah guda nawa ne wa'inda aka fara samu suka musulunta <laughs> kaji malam kenan <laughs> eh to ya akai ka gane arnan duniya can ka gane aikinsu amma baka gane su waye suka fara musulunta ba amma ka fa suwaye suka fara musulunta guda goma ki lissafa mu sahabbai nawa ne aka yi badar da su ailin din da aka wasan da aka fara bugawa kenan su nawa suka yi fadan badar ko sai na kwallon kafa ka san su ka san mayakan Allah ba eh ba ka san sabon manzo Allah ba amma ka san ƴan wasan kowane club ka san sunan kowane club amma yanzu idan aka ɗaga maka risala aka ce babi nawa ne eh, eh kitab nawa ne babi nawa a cikin risala kajiyo ne ce ko a halari? to amma ya ake yi kasan can? yanzu wani yana nan zai lissafa maka yan wasan kwaikwayon kanon nan kakaf din siyasan su da tarihin su eh har ma da rikicin da suke eh duk ya sani amma wai bai san alari ba arba'una hadisan bai san ba wannan akwai aiki da hankali ka san wannan kawai rudani yake a duniya yanzu dan adam musulmi da a ce bai da arba'una hadisan don Allah wani sunna zai ce maka yana yi eh arba'una hadisan fa shine littafin da ya kamata a ce yaran mu su ne shine ibtidaiyar shi ake fara sa su su haddace ga su a islamiya duk sun haddace mu sai yamma to ƙarya ne yanzu da an aka tsare koma kowa ya kawo hadisi uku ya fita eh uku kawai to amma yanzu sai kaga yaran sun bayar sun yi waje to amma in an ce ayi ba za a yi ba yanzu ana muna nan muna hadda hadisi duk kun ki zuwa wai ku kun iya kun girma ko ba ka ba amma inda za a zo ka eh, na na wa za ku zo amma ba za ku yi nazari a gida ku yi cike ba amma kuma wai a wasan banza kai kididdige kulob kulob duk ka san shi har akwai abun da za ka shigar ta ku takan bincika ka yi komi wai ka gano amma addinin ka kaza yanda za ka shiga intanet ka gano duniya haka fa addinin ma yanzu an sa shi za ka iya shiga ka yi bincike ka yi kwankwance komi amma ba za ka ba ka samun mutum a wannan fannin duk datar da ya samu a banza take karewa sai ci data dubu cikin dare daya data dubu zai ci a dare daya kuma a banza don Allah muna yi wa kanmu adalci hankalin da Allah ya bamu muna aiki da shi yanzu na aka ɗai da mutum ya sifanta sallah fat da yawa wanda zai faɗi sallah a ce zo ka sifanta mana sallah sifatu salatin nabi sai a ce yau ni dan islamiya ne to dan imine ne kai wai wannan sai yan islamiya to wani yan islamiya wai sai yan musulunci Eh. to yana da kyau mu yi hattara wallahi tun da mu har mun yi sakaci to mu yi aiki da hankali wallahi kar mu yi wasa yaran mu su zama kamar mu mun girma mun ki ko kuma ba mu yi sa an dora mu ba to mu ma sai mu rama eh. ba za mu sa mu ba ku duba ku gani ba yanda aka yi ta akan duniya sai ka ga mutum yaronsa tun da tun yaron bai iya magana ba zai kai shi wai ya tashi da turanci sai ka ga da tuwansa da komi a kai shi akwai wanda zai biya kullum zai zo ya ɗauki yaron ya kai ya ɗauko ya dawo a yi maka tuwa a yi maka komi yanzu idan da islamiyya za a buɗe a ce a yi haka nan wallahi mutum zai ce wannan wannan shirme na zan iya shi yaro kullum ya kamar tuwo sannan kuma kuɗi ba wai ji ba dubu kaza karatun Allah ma to na shaidan fa shi yake biya to ka karanta duniya ma da ka biya kuɗi don a karanta duniya kuma amma a karanta ya za a ya samu lahira shi zai gagaye mu sai mu kyale ƴaƴanmu in kaga ƴaƴanmu su suka fi wasa a kan titi in dai kaga an bugo maka wani abu ya bata ma jiki to kar ma ka tambaya in ka waiwaya za ka ga yaron Abdullahi ne ko Umaru su suke wasan banza a kan ba kai Umarun ba yawanci su suna firamare da tsabe suna ina ne suna in ya dawo kuma aiki kuma in damana ta za su tafi da su gona mu wai in ka dan fara kuɗi ɗanka ba zai wahala ba ma sai ka samu dottijo ko wuni a gona 'ya'yansa suna can suna shirme ƴaƴan tumatir kuma ya zo ya ci tuwo a gida wai ya tafi kuma ka ce ka aiwa yaron ka hanyar da zai zama mutumin kirki ya tun baka aife shi ba kana wahala ya ka aife shi tun bai girma ba kana wahala ya girma ya kawo karfi kuma har yanzu kai ne zaka yi wahala ya ci a duniyar ma bai da amfani ai to me amfanin aihuwa rika zai yi ai lafiya da shi Eh? to bai taimake ka a duniya ba bai nemi aljanna ba bai da ilimin da zai ma addu'a in ka mutu ina amfani aiwar hmm? a ce yana da ilimin da ko ka mutu zai taimake ka da addu'o'i in ya kawo ƙarfi kai kuma ka ka ya kare zai hutar da kai kamar yadda da shi yake huce yanzu kai ne za ka huta wannan shine ribar aihuwa kuma wannan duka sai an yi aiki da hankali an yi wa yaro tarbiyya duk wanda kaga baya yi wa ƴaƴansu tarbiya hankalin ya aje a gefe don Allah ce ku anfusakum wa ahlikum to ka bar ɗan kaskara zube yanda ya ga dama haka zai yi yanda ta ga dama haka za ta yi in ka yi kudu ita ta yi arewa ko kai ka tafi duniya ita ta tafi gombe kuma yarka ce baliga kun raba hanya me aka yi ba aiki da hankali ba wallahi ya kamata mu gane hankali da Allah ya ba mu wani abu ne mai daraja wani abu ne mai tsadan gaske Allah ya taimake mu a yani yafhamun al-ayat masu hankali su suke fahimtar ayoyi al-kauniyya wal ayati qur'aniyya idan aka ce ayatul kauniya ayoyi na halitta ka kalli sama kawai ka ce lalle saman nan daga ganin ta akwai ikon Allah a gurin wanda ya saman nan ba a banza ya yi ta ba wanda ya kasan nan ba a banza ya yi ta ba ka kalli jikinka ka duba halittar da Allah ya maka kawai ka san ayoyi ne ka kalli yanayin iska yadda take gudu ka kalle ni rana yanda kake fita ta buya ta fito ta buya har yanzu ba ta daina ba tana bin abun da Allah ya sa ta amma kai ba za ka bi ba ka kalli wata tunda Allah ya sa wata yake ga yadda za ka yi bai taɓa kuskure ba ka dubi taurari ba su taɓa kuskure ba sama da aka girka ta ka ce tsaya ba ta taɓa tsagewa ta ce tsagaji ta ce bari yau ta saba wa Allah ta fado ba haka ƙasa ka dubi koguna ka dubi ruwan sama ka dubi canjin yanayi yau yanzu damana yanzu rani duk Allah ne yake umurtar su kuma ba sa sabawa Allah kai kuma Allah ya baka hankali amma ba abin da ji jin daɗin ka sai sabon Allah sannan kuma an taba ka kace kai ne hankali ne to kaga ba kai amfani da ayoyi kauniya ba tana kuma ayoyi na alkur'ani ayat alkur'ani ga ta an karanta ta yau kana ji da kunnen ka an ce haza haramun kana tashi sai ka ce to Allah mai tubi Allah mi wani to adu ne alahu da dai wai sai da tubu eh so sai ka tuba kai ka san ba kyau wayo to Allah Allah dai kai mu ke mu dai wannan mugu abu mu bashi wani taimakon Allah kake nema bayan ya baka hankali ka gane ba kyau yanzu fa kawai kai kangarare ne wannan muguwar sana'a Allah dai hore mana wata sana'a mu ma mu bar wannan muguwar sana'a wai Allah ya hore to ai Allah ya hore maka tunda har ka gane ba kyau Allah dai ya kare mu kar mu mutu muna wannan mugun aiki to tunda ka gane haka ka bari mana kai aiki da hankali kenan amma ka san abu baya da kyau kana kai to ina amfanin hankalinka ayoyin alqur'ani kullum ga su ana karanta su hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ana karanta su amma ba ma amfani da su sai mu dawo mu ce hankalin mu zai mana jagora kuma ba fahimta in dai hankali za a bi shi shi kadai ba fahimta to rashin hankali sunansa shi yasa har ne mara hankali ne bai da hankali sai wayo duk mutumin da kaga wayonsa ya rinjaye hankali to wannan halakakke ne kar ka yadda wayonka ya fi hankalinka yawa wayo cikin musulman ma in ga mutum ya cika wayo za ka ga ko sadaka ba zai iya yi ba don yana da wayo eh wayo kawai ka ɗauki dukiyarka ka baya wayo gare shi kenan ko baka san matsalar ba shaidan haka yake shaidan wa'anda suka waye sosai su ne ba sa samun alheri eh mutum sai riga ganin kamar shi ya waye ko wa'azi zai saurara wai shi da wayo zai saurari wa'azin bari mu ji abin da za su ce daga yaji ya ce kai wannan duka wayo ne yau kuma ka ji inda aka fito mana wai shi ya waye wanda yake da hankali kuma shi tun da an ce Allah ne yake manzo Allah ne yake kawai sai yace na yadda to mai hankali kenan mai wayo kuma shi yana nan yana tura wayonsa a gaba wai wayon zai bincika mara ce kai wannan wayon ba mu yadda da wani mun wannan wayon ma shi ya dauka kowa da wayo yake aiki ba da ilimi ba to mai wayo bai cika samun rahama ba mai hankali shi ke samun in ka ji mutum ya cika wayewa to ya cika dan iska wayayyu da ake kiran wayayyu a bariki ya kuke gani eh in ka shiga cikin su da hula da jamfa da yanayi mai kyau sai ka gana kallon ka wai kai ba wayayye ba ne mm, wayayyu masu wayo kenan wai wanda ba ta aiki da hankali Allah ya kare mu wa ayatul qur'aniyya ga ayoyin alqur'ani Allah ya ce tilkal misalan nan buha muna buga su linnasi ga mutane wa ma yaqiluha ba kowa yake da hankalin gane su ba illal alimun sai masu ilimi in mutum bai da ilimi yana kusa da mara hankali don da ilimi ake fahimtar daidai da ilimi ake fahimtar rashin daidai kuna ganewa don haka kada mu yarda da jahilci yan uwa jahilci wauta ce don in ka cika ganin masu yin wauta a duniya sai ka jahilai ne ko ba gane ba yanzu in kaga mutum ya sa wani irin kaya ya sa wani irin aski ya tsora a kanta yana tafiya yana ta eh ya ya dai hmm. wai shi wayaye to jahili ne inda yana da digiri a kansa ko dokta ne zai yi haka eh ko kuma yana da ilimin qur'ani ya haddace yana da hadisai zai yi haka hmm. to duk wanda kaga yana irin wannan shirmen wawa mara ilimi ne jahili yake irin wannan kaga mutum ya tara gammo a ka ko shi aski yayi ko namiji kaga yi kitso yanzu ne ilimin boko ma ba zai wannan ba balle ne ilimin addini ba zai wannan ba ko kuma a zo za a yi wani taro kaga su suke yi wa kansu fenti kana mutum kai wa kanka fenti ka riƙe gora kana ihu sai baba ko ƙasar katako eh sai wani ko lahira ka yi baki eh kuma ko a ƙauyen ku baka da ofis to yanzu fi sabilillahi irin wannan mai hankali zai wannan kana da iliminka na boko ba za ka yi irin wannan bangar ba kana da iliminka na addini ba za ka yi irin wannan ba to kaga ai jahilci shike jagorantar wauta domin filani idan ana karatu za a fassara maka jahilci in aka ce johari to jahilare so inda hakkilo mai hankali ba a ce masa johajo mai hankali mai ilimi to Allah ya kare mu da irin wannan wauta don haka wa ma ya aqiluha ba inda suke hankantar irin waɗannan ayoyi illa alimuna sai masana don haka ka dage ka zama mai neman ilimi ko ka zama mai ilimin kana karantarwa ko ka zama mai neman ilimin kai ɗalibi ne ko ka zama mai zuwa zuwa kana sauraro in ma ba ka da hanyar da za ka sa littafi ka je kana ji duk abin da ka ji ba kyau ka bar shi abin da ka ji mai falala ne ka ɗauka kar ka yadda ka zama kuma kana son malamai kana son ɗalibai aka ce to daga nan kuma an rufe kofa kar ka zama na biyar ka halaka aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban su nawa su hudu wala takun khamisan kar ka zama na biyar fata halak ka halaka kai ba malami bane ba dalibi bane ba mai zama kana shauraron malamai ba ba mai son su ba shikenan kai halakakke sunanka wani kuma duk inda ya zauna ba wa inda ya tsana kamar ɗalibai daga ya ga ka wuce da littafi sai ka ga su can in ya zauna ai malaman nan yanzu sun lalace yanzu su ma sun shiga harkar siyasa wannan to yan iska fa da suka lalace suke banga siyasa eh wai malamai yanzu sun lalace wallahi duk sun zama yan siyasa to dama siyasa ta waye kwace musu akai ana son jahili yayi siyasa ne eh ko siyasar hausa ce sasa su su siyasatan larabci ne fa eh ya su siyasatan to ai ba hausa ba ce. shugabanci ake nufi su waye ne ya kamata su shugabanci mutane eh jahilai in ya zauna shi ba wanda ya tsana sai malami malaman nan malaman nan ɗan iska malaman nan sun lalace malaman nan ko malami ko ya lalace ya fi ɗan iska duk lalacewarsa ya fi ɗan iskan da yake shi a sarari iskancinsa ya fita bayyananne ko ba haka bane kuma kafin a ce ɗan iska ya amfani ƙasa malami ya fi amfanin ƙasa duk yanda aka yi ba don malaman nan da muke renawa muna ta zagin su ba yanzu da gidanka ma baka isa ka kwana ba wallahi to amma mu ga matasa masu ƙarfi an dabaibaye su da ayoyin alkur'ani ba ya da kokobo ga makwabcinsa da kuɗi idan da zai haura katanga ya shaƙe shi ba zai iya fashewa ba amma Allah ya hana shi saboda zuwa makaranta ba zai yi ba ya kuka gani ɗaiɗaikun da ba sa zuwa karatun da suke shigowa daga jeji ma su zo su faɗa mana su sace mu su kai mu cikin duwatsu su aje sai an saye mu eh amma yanzu ka duba gurguzun samari ga sunan kullum karantar da su ake yi suna da karfin da za su yi maka zanga-zanga wallahi su kwace amma addini ya hana su karantarwa ta hana Allah suke tunani manzon Allah ya hana suna tuna me Allah zai musu a duniya me Allah zai musu lahira sun yadda talauci na Allah ne arziki na Allah ne sun san abinda Allah ya ba zai su samu abin da Allah bai basu ba kuma ba za su same shi ba ko da sun bi ta kowace irin hanya saboda karantarwa to wallahi ba don malamai ba yanzu da kai baka isa ka ɗauki kanka ka tafi wancan garin ka dawo gida ba a hanya za a matsure ka to amma malaman nan da kuke rena su suna wa'azi ai malamin aka ce malami ko na ƙaryar addini ne akwai taimakon da yake addini na ƙarya dai aka kira malamin wannan addini to shi zaka je na karantar da mutane hankali ko kiristocin nan da suke wa'azi akwai inda suke taimakawa hmm. suna don kofe matasan cikinsu ba don haka ba da wani matashin ya zo ya fada maka kai saka tashi balle malamin addini ne cewa Allah a cikin ƙura'ani a cikin hadisi Sama mutane sun kasa ganewa ba masu hankali sama da malaman addini Allah subhanahu wa ta'ala yake fal'aqalu eh, mana yake fal'aqalu haka ne ko yudlaqu ala al don haka ake sakan masa cewa fahimta wal idraki da riskar abin da ya kamata wal da fahimta dai fi dini fi a cikin addinin Allah don da hankali ne mutum yake fahimtar addinin Allah idza arada Allah bi abdihi khairan yufaqihu fi din wannan kuma shine alama Allah yana son ka da alkhairi in ya fahimtar da kai addini in kaga Allah ya hana ka fahimtar addini a rayuwarka to ka ji tsoraci Allah in Allah ya soka da alkhairi zai fahimtar da kai addini haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake afala ta'qiluna yace ba ku da hankali ne shin ba za ku yi hankali ba wa minan nasi man yuzmaku aqala man yuzmaku ala aqalihi bi sababi kufrihi akwai wanda za a toshe hankalin saboda kafiri ne kafiri bai da hankali sai dai wayo kadumika hankalin an cafe shi bi sababi kufri saboda kafircinsa wa bi sababi ghaflatihi ko kuma saboda gafalarsa mutumin da yake kiran kansa musulmi amma ya gafala ba ruwansa da karatu ba ruwansa da bincike ba ruwansa da shauraro ba ya tambaya yi kawai yake yi kai tsaye da tabin al'adu na iyaye da kakanni ga falalle ne mutumin da ya zama ga falalle kuma to an shafe masa hankali fala yumayyizu ad dharri wan nafi ba zai iya bambanta tsakanin abin da zai cutar da shi ba da wanda ba zai da wanda zai amfane shi mutumin da ba zai gane abin da zai cutar da shi ba a rayuwarsa ta duniya da ta lahira ba zai gane abin da zai amfane shi ba rayuwarsa ta duniya da ta lahira to fa huwa aqilun wannan ne hankali ne a a zahiri ne ka gan shi mai hankali amma a baɗini ba mai hankali ba ne. wayo rayuwa kawai yake da ita lakinnahu lam eh, lam yantafi bi adalihi gashi in ka ganshi mai hankali ne amma kuma baya amfani da hankalin hurima min aqalihi an haramta masa mora hankalin nasa wal iyadu billahi Allah ya tsare mu da irin wannan kana da hankali a haramta maka moran hankalinka bi sababi kufrihi saboda ya kabuce wa ni'mar Allah wa kara la yaqilu yanzu gashi ya zama baya da hankali Allah ya ce amta hasibun amta ko kana tsammani anna aktharuhum yasmaki yawansu yasma'una suna jinka eh in kana karatu za su shaurare ka aw yaqiluna ko ko in sun shaurare ka kana tsammani suna hankalta su gane abinda Allah yake nufi abinda Qur'ani yake nufi ko abinda hadisanka suke nufi kana tsammani haka ne ya Rasulullah inhum illa kal anan wallahi suna nan kamar dabbobi dabba ta da kunne amma kuma ba don ta tsaya kusa da inda ake karatu zai amfane ta eh ga ta da hankali in ta ga kura za ta gudu in ta ga wuta ba za ta shiga ba ko akwai za ta shiga wuta to amma kuma hankalin ya amfane ta don kana wa'azi to haka wayansu suke kal an'ani haka nan ko suke duku in ma ya zo ya zauna in ya tafi inda za ce ne aka ce bai sani ya manta don ba shi ne damuwarsa ba lokacin ma da ya shiru din nan yana tuna bashin da yake bi ko ake bi shi yana tuna asarar da ya yau yana tuna neman sa da ake yi yana tuna cutar da aka yi masa ko yayi eh yana tuna wani wani promise da suka gulla da wani ko da wata shikenan ba ya yi shiru kawai amma shi duniya yake tunawa sai kai tsammani yana jin wazi sai ka yana ma za ƙala hanifa wai me aka fara ne ma kam wai me aka fara ne ma kam shi ne ma san me ake faɗi ke kai ya ne karatun yau an yi tai ne ba san inda karatun ya dosa ba Allah ya to Allah ya ce inhum su ba wasu bane illa kal an'ami tamkar dabbobi kawai lahum qulubun la yaqiluna biha lahum adanun la yasma'una biha lahum ayunun la yusiruna biha haka suke ga ido ba ka ganin gaskiya ga kunne ba sa shauraron gaskiya ga hankali ba sa fahimtar gaskiya ulaika kal an'ani sun zama kamar dabbobi balhum adallu sun fi dabbobi ma bata dabba dai a ce mutum ya fi dabba bata ai akwai lalacewa dabba farashin hankalinta ya kai ga in su biyar ne a gidanka yau ka kama ɗaya ka yanka kafin ka sake su in ka saki kudin da yamma za ku dawo yanzu ku biyar aka kama ɗaya ka yanka ce ku ku tafi sai kun dawo za ku dawo eh an yanka ɗaya yanzu kuna kallo sai da aka gama yanka shi an tafi an fara fiɗa sai a ce ku sake su masu tafi nema sai a take to ku yi maza ba da yamma ku dawo za ku dawo to wallahi awaki dawowa za su in aka yanka ɗaya suna kallon an sake su la'asar lisna yi za a gansu da gudu sun dawo go su zo rumfar kuma a ɗaure su gobe in aka kama ɗaya aka yanka kuma sauran suka fita da yamma za su dawo sai aka ce sun fika hankali ina kaga hankali su? amma ku yanzu haka yi haka yanka ɗaya ba za a ƙara ba in kun tafi kun tafi ke to duk saboda kuna da hankali amma aka ce wai wannan da za a ta yanka su har su ƙare wallahi in ya zama saura ƙwaya ɗaya in ta tafi kiwo sai ta yi ta ne sauran suna gida ta hawa za ita ma a yanka to ina hankali amma wai an ce gara su a hankali fiye da kai da ka kasa gane Allah ya ce annabi ya ce ka kasa gane haramun ne ka kasa gane halalun ne ba kai aiki da hankalinka ba to gara wancan awakin Allah ya tsare mu a fa ya'lamu Allahu aqlahu uqubatan lahu Allah ya haramta masa amfani da hankalinsa dan ya zama uquba gare shi haisu lam yastamiru fi ma yanfa'u ta yanda yi ta amfani da hankalin cikin abin da ba zai amfane shi ba wa inna masta'amalahu kawai yayi amfani da hankalin ne fi ma la ta minhu cikin abin da bai da fa'ida sai mutum ya wuni ya wuni ba ya wuni yana ta yin wani abu shirme ya wuni yana ta yi yana ta fama yana ta yi yana ta fama marar amfani karta lido eh. me amfanin karta in an tashi eh mun je match eh. me me za ku samu in an watsa hmm? a bayan zafa mutum sai ya je ya wuni yana wani aiki mara amfani a duniya ba kalare a lahira ba sakamako sai azaba kaga wannan hankali da yi amfani ba au fi ma ya ko kuma ya zo ya yi ta yin abin da zai cuce shi wal aqalu min ayati llahi azza wa jalla to wallahi ka kula da kyau hankali wata aya ce daga Allah subhanahu wa ta'ala da ya baka kai da kanka in ka auna zaka gane hankalin da Allah ya bani kam yana mun amfani ko bai da amfani a gona daga zarar kaga sabon Allah ka ya fi yawa to ka gane hankalin ka bai da amfani in kuma kaga bautar Allah ka da biyayya da bincike da neman sani na addinin ka ya fi yawa to ka fahimci alhamdulillah kana aiki da hankalinka qauluhu wa yudlabu min kulli insanin min al-aqli akan nema daga kowane mutum daga hankalinsa ala qadri ma atahu min al-aqli gurgudan irin yanda Allah ya bashi hankalinsa eh min al-amali to min al-aqli qadari ma atahu min al-aqli kadari ma a bahu min al-adali haka dai ya karu rubuta ni ana wani tafi yawa a taklifu wal awamiru wan nawahi was thawabu wal iqabu kulluha mutawwanatun bil aqli ko manudatun bil aqli kayfiyya taklif taklif kun gane taklif abinda za a dora ma wajibi ne kai sallah wajibi ne kai azumi wajibi ne kai zakka in akwai wajibi ne kai haji in akwai wajibi ne ka bi iyayenka wajibi ne ka kyautata makwabta wajibi ne kai ihsani a kasuwanci wajibi ne wajibi takali to duka wa'annan ana amfani da su ne ta gefen hankali wal awami umurni da duk ake ba dan adam ana lura da shi gwargwadon hankalinsa gwargwadon yadda yake bin umurnin Allah wannawahi gwargwadon ƙarfin hankalinka gwargwadon yadda kake barin abin da Allah ya hana wasawabu gwargwadon yadda hankalinka yayi aiki gwargwadon yadda za a baka lada wal iqabu gwargwadon sakaci da hankalinka gwargwadon ukubar da za a ma duka wa'annan kulluha duk wa'annan da aka lissafa daga at-taklif wal awamir wan nawahi was sawabu wal iqabu kulluha manuɗatun dukkansu suna ɗamfare ne bil akali duk suna ɗamfare da hankali matukar hankali ya kau to ba za a samu mutum ya lura da abin da Allah ya azamar ba mutane nawa ne za ka ga azahar ta yi bai damu ba kuma Allah ya farlanta dole ka azahar a akan kai domin in ka yi azahar ba a lokacinta ba malamai suka ce ma ba ka biyuwa ko ka biya ba ba a saka biya ba in dai da gangan ne domin inna salata kana alal mu'minina kitaban sai ce mawquta abun yi wa lokaci sai in a lokacin kai in dai ba larura ce ta hana ka ba to in har da gangan ne lokacin ya wuce ko ka biya ma baka biya ba sai ka sha azaba wannan kam to amma sai kaga mutum baya kula sallarsa ko kuma yana yin ta amma bai santa ba kuma yana da lokacin da zai je ya nemi malami a koya mar ba zai je ba saboda shi yanzu ya girma ya waye yanzu a gan shi gaban malami ai wannan irin kayan da ne yanzu ba an mai da karatu a zaure wai irin kayan da wallahi na gaya ma yanzu ka shiga gari ka duba zaurukan malamai ka gani wa'anda suke karatu sai yan tsiraru wa'anda suke ba su da wayo marasa wayo ne kawai suke karatu masu hankali amma masu wayo duk sun bari sai masu hankali yan kaɗan amma duk mai wayo yanzu ya zai na zuwa makaranta duk mai wayo da eh, ya dama wayo ai ba shi bane abin su hankali eh, mai hankali ne kawai yake ɗaukar littafi ya je nemi malami ya zan yi ko kuma abu ya karke masa ya zo ya tambaya ya ake kaza mai hankali kenan amma mai wayo a shi yanzu kan ya rika. wallahi ya kamata wa'yansu su zama aya ga wa'yansu wani fatsufansa bai hana shi ya je karatu wallahi akwai wani bawan Allah da muka zauna da shi a jos dattijo ne ya amma kullum sai ya rubuta nusu a hallonsa, kuma sai ya ji ya ɗauko ilimi kullum kuma da ƙur'ani da yake tafiya kasuwa yana da rumfa huluna yake sayarwa in ya zauna ba kwastoma ba da aiki sai ka wato. in ya dawo gidansa ba abin da zaka je na yi sai wato. kuma kullum sai ya rubuta nusu a hannunsa duk kwana biyu izo kwana nawa yake sauki qur'ani a rubuce kullum eh kwana 60 eh kwana 120 duka ya sauke kwana 120 wata nawa ne wata ne eh wata hudu ne to duk wata hudu a rubutun allo duk wata hudu zai sauke sannan ga takara wanda kuma wannan kusan kullum sai ya yi sauke ƙur'ani tsakanin dare da yini kullum kuma ga littattafai yana ta karatu shi ba za ka same ni wannan har yanzu ban samu mutum irin shi ba kuma Allah da ikonsa in kaga yana rubutu ya ka ɗauka yanzu ake koya masa bai iya ba in kaga rubutun ba ya da kyau ka amma kuma karatun Qur'ani ya yi rubutu ne dai ba yaki suna samala ada to haka za ka ga dattawa su sun tsufa sun tsufa wallahi sai ya sa gilas ya haka sai in kana zuwa makaranta ya ka tausaya wa kanka kuma in aka bincika a ce maka tun yana yawo yaro yake karatu bai kamu karatun ba amma bai bari ba amma kai ka zo daga farawa wai kudin da kai karatun nan ya fi karfin mu sai da yara kawa tar wai yanzu ai mu mun girma yanzu ka duba wa Allah nan kullum da shi muke dare inda kai ne ka samu matsayin kai mu ne son ba za ka zo ba kana yi rima Eh, ka zo ana kullum kana zaune ana karatu ne karatu za ka zo ka yi yanzu to amma shi nan wanda ba kowan kowan ba ba za su zo ba wani ma kusa da masallacin yake amma ba zuwa eh wani shi nan shugaban unguwa ne guda mai tashi a garin nan duk garin nan ba unguwa da take tashi irin tashi kullum da shi muke safe da yamma kai kuma gidanka ma ya gagare ka shugabanci kuma baka zuwa makaranta ko ba ka bane ku duba malam Musa tun da na san shi ban san yayi fashin karatu ba sai in wata illa ta samu tun yana da gemun sa baki har yanzu yi fashin inda kai ne yake ce ka gaji ya kamata ka rika duba aya ga wayansu wasu su zama aya gare ku haka yake to amma mutane muna da sakaci wallahi kar mu zama masu wayo mu zama masu hankali Allah ya taimake mu ina muke na laysa al-aqalu biktisabin shi hankali ba ba wai kai ne zaka yi aiki ka samu hankali ba inna ma huwa fadlun min Allah azza wa jalla falala ce kyauta ce daga Allah al'aqalu min Allah jalla wa ala hankali daga Allah ne mai girma da ɗaukaka wa huwa allazi a yurakkizuhu zuhufin insani shine mai tsare shi ya tara shi ya ainihin watsa shi a cikin dan adam wa lahi wani sirri ne daga sirrin Allah jalla wa ala a eh, eh, fi wanda asrarin lahi jalla wa ala ma'ana asrarin lahi jalla subhanahu wa ta'ala yake sa shi fi a cikin halittarsa laysa al-insanu huwa alladhi yaktasibu al-aqla ba wai mutum shi yake nema wa kansa hankali ba na'am al-insanu yaqawi aqlahu amma dai akwai yanda dan adam zai yi karfafa hankalin nasa bayan Allah ya baka hankalin akwai yanda kuma zaka karfafa hankalin bit tafkiri yawan tunani me zaka yi tunani fi ayatin lahi ayoyin Allah kana binciken ayoyin Allah kana ƙara ƙarfin hankali wa fi tadabburil qur'an kana yawan binciken abun da qur'ani yake so da wanda bai so wanda qur'ani yace ayi da wanda yace kar ayi to a lokacin hankalinka zai rika karin karfi amma annahu yaktashibu aqla wannan mutum a ce zai nema wa kansa hankali laysa mawjudan wannan ba samu ba ba yanda za ka nema wa kanka hankali sai dai ka karfafa hankalinka da karatun alqur'ani da kuma sanin hukunce hukuncen addini wannan kan fara mutum ya nemo hankali da kansa fara fallahu huwa allazi aujada hu fi wato aujada fihi al-aqla ko Allah subhanahu wa ta'ala huwa allazi aujada al-aqla fil insani Allah shi ke samar da hankali a cikin dan adam shine ma'anar aujadahu aujada fihi aqla fihi ay fil insan aqla shine hankali iz la yumkinuhu huwa don shi ba zai yi a gare shi ba ya kama wa kansa hankali an yujada aqlan min nafsihi ya samar wa kansa hankali ba zai iya ba yau idan aka cire hankalin Allah ya cire ba za ka iya dawo da hankalin ba babanka ba zai iya maido maka ba masoyinka ba zai iya maido maka ba ya tafi kenan sai dai a yi haƙuri mahaukacin gidan suwa ne dole haka za ka za a haƙura wa yaktasibuhu haka ne wa yaktasibuhu a ce ya tsururci hankali har ya samu lakin sai dai bi imkanihi an yuqawwiyahu ya dai yi ƙoƙari don ya ƙarfafa hankalin da tunani da bincike cikin ayoyin Allah da ainihin bin umarni da nisantar hani na Allah subhanahu Ta'ala a lokacin sai ka zama mai cikakken hankali saboda neman fahimta a addini shi ke sa ƙarfin hankali afalam yasiru Allah ya ce su zagaya mana fil ardi ban ƙasa fatakuna lahum ulubun don ya zabanto suna da zukata ya biha wanda za su zama masu hankali da ita au azanun ko kunnuwa suma'una biha da za su rinka shauraro da ita fa inna la ta'mal absaru in kaji mutum an ce maka makahu kar ka yi tsammanin wai idonsa ne ya makance lakin sai dai ta'mal qulubul lati su suduri zukatan da kike cikin zuci su ne suka makance hankalin kirjinka ya makance to sai ka zama makaho amma akwai makahon da ya fi ka gani makahon da yake kula da addininsa to shi ya fi ka kai ne ido haka Allah yake la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fi sudur ba wai ido ne yake makanta ba zuciya in ta makance ganin ido ba zai yi fa'ida ba in ji na mangizariya ko idan zuciya ta makance ganin ido ba zai yi fa'ida ba da yawa za a ganka kuru-kuru makaho ya fi ka sanin Allah babu makafi malamai masu ido jahilai to yanzu yi makaho shi ya san hanyar aljanna kai baka sani ya san hanyar wuta ya haƙi ya ba zai shiga wuta ba kai kuma da idonka ka faɗa wuta fara kenan mana to ya zama fara to Allah ya sauke muna da idon fara kuwa Eh, ko da ke ba farar asali ba ce wancan din wani abu ne sunansa fada wuta shine wanda daga ya ga hasken wuta sai ya yi dogurin eh, sai ya yi tsammanin alkairi ne Kundun balan kuda mai akan wuta sai ya fada ya ce wallahi ya ji daɗi ko zai mutu sai na sha daɗin nan to haka fa mutum zai zo duniya ana ce masa haramun ne ya ce a sai ya ƙasa wallahi ya jefa kansa cikin jahannama bai sani ba Allah ina ganin akwai rabuwa menene ya rage na adalla akwai rabuwa فيما حصل to ko ala anna ya nuna mana kenan tunani fil kauni a cikin halittu ka tsaya kawai yi zagaya duniya kaɗai ka kalli yanayi shi kansa tsarin hankali ne za ka gane ikon Allah yana da faɗi kun gane ko a ah, wa fi ma hasala lil umami sabiqa ko ka tsaya kai tunanin abin da ya samu na gaba da kai ka duba fir'auna duk yadda ya ya mutu ka duba karuna duk yadda ya mutu ka duba hama na duk yadda ya mutu ka duba dai mutanen kirki irin annabawa babu su kai gara mutum ya shiga kai ta yin wannan wannan yana iya sa mutum ya zama mai tunani ka tuna na gaba da kai in sarauta kake ma ka tuna da wani ne akan kujerar fa mutuwa yayi ka hau ko na dalilin haka sai kaga Allah ya tsamo da kai min halaki daga halaka bi kufri wa dhunubi dalilin me ya halaka su fir'auna kafirci me yasa suka samu mugun mugun tarihi zunuban su sabon Allah su to kai ma sai kai hattara al insan irin wannan tunanin yakan amfani dan adam wa yaqri aqlahu ya karfafa hankalinsa la annahu yujidu lahu aqlan ba wai zai sama wa kansa wani hankali sabo ba kana ma'aduman wanda da babu ba na ne zai karfafa in yana nazari da abun da ya kamata mm. in ka kalli wani kaga yadda yake ba ya da ƙarfi ga shi gashi ga gashi kumama sai ka ƙarfi suna bin sa suna masa zagi suna ta kakkange shi waye ba shi wannan girma yanzu ƙarfin da suke bin bayan buhari da shi din waye ya fi ƙarfi eh waye ya kai shi nan to yanzu wani in yayi kuɗi ko gurgu ne kaga kuna faduwa kuna gaishe shi ko ba iya tashi yana da kuɗi daukaka ce ta Allah ai to wannan aya ce ya kamata kai nazari ka gane Allah shike bada abu sai ka ga mutum kuma ma da shi sai sai kaya roka guda sai sai ku dora mun shi a waccan mota in an je guri guda a sauke sai ka ce an gama alhaji ka ce kai kaɗan mana eh? ka ce wane kai zai yi to ai Allah ne yake ayi hakan kai kuma murna kake ma inda a cikin ku wani zai zo ce to banda kai ce ba uban da yake ana ni daga bugun nan wallahi sai na daga kai kuma shine baiwar ka ka samu kai kuma anan zaka ci abinci in ka kiyaye kuma halal ne don annabi sallallahu alaihi wasallam yake mafi alkhairin dan adam halal din da zai ci wanda zai ci da karfin sa kada ne shi da karfi shi ma ba wulle nan ne bane zai je ya yi yunkuri ya yi fakkare ya yi yunkuri ya yi tono ya yi yunkuri ya ɗau kaya ya yi yunkuri ya ja ya sauke ya tsaga ya yanka ya jona ya buga ya harhaɗa don ya ci abinci ya ciyar da iyali annabi sallallahu alaihi wasallam ce mafi alkhairi babu halal ɗin da ya bi aikin hannu kaga ya kamata dan adam sai ya kiyaye in yi aiki da hankalinsa ba zai tafi fata ba in kai an ce aiki da hankalinka ba za ka ɗauki wayo ka rika damfaran mutane da wayo ba kaga mai damfara yana da wayo amma bai da hankali hmm. don inda da hankali zai gane haramun yake ci amma sai ya zama wayo kawai yake aiki da shi sai zo ya damfare ka sai ya ja ka lungu sai ya nuna maka yi maka walawala ya kaga kaman ga kuɗi a fati guda sai ke kawo na ajiyunka to mai akwati guda da kuɗi kuma ya karɓi ɗari biyu don ajihunka sai kuma kai ka bashi kana karkarwa sai ba ku akace ka bude ka gaba komi to kaga ba hankali sai waye Allah ya sauri sanan za mu da insha Allah na'am me shine yake ainihin sa hankali ya tsare shi a cikin dan adam in ba Allah ba ba mai tsare maka hankalinka don kai baka san shi ba mahaifinka bai san hankalin ba balle ya tsare maka shi mahaifiya ba ta san hankalin ba balle ta tsare wa ɗanta shi ko za su iya tsarewa ba za su iya ba sai Allah ana ga wanda sallu ala nabi kar mu manta dai gobe muna da walima insha Allah a magomiya unguwar yamman can idan karku na kwafe idan Allah ya kai mu kuma alhamis muna da wata walimar a hanyar lalle can masallacin me na masallacin ne eh, masjidul qur'an suke ce masa wani masallaci wanda aka yi shi ginin zamani hanyar lalle a wajen ne ranar alhamis sha don Allah duka unguwannin nan gefe suke ba jama'a sosai a ba da haɗin kai a halarci wannan gayya ba wanda zai gayyaci abu fa ya ga an ba an ki zuwa ya ji daɗi don haka duk abin da ba zai maka daɗi ba kar ka yi wa wani shi ka kan ba da haɗin kai mu halarci waɗannan walimomi Allah ya ba mu ikon halarta ta juma'a ba za ta samu ta yi kusa ai a jere kwana uku ai da ma kamata bukin wa'annan ulumomin sun fi kwanaki da yawa aka sake su don wannan ɗaya tun lokacin da aka yi waliman nasir auren laidan abin ɗan auren da aka yi a bari ke na gaɗa amana tun a lokacin aka faɗe shi kaga tsohon bukin Allah ya ce